Dr. Ahmed Bangijin Allah ramshe shi Allah sa ya huta Allah gama shi da mala'ikun rahama irin kokarin da ya yi a cikin da'awa da wasar da ilimi Ubangijin Allah ka sa ya zama mai ya zama mai rauda kabarin shi zama mai rauda min riyadul janna kuma Ubangijin Allah ka sa mun son Allah ya san da zaman zuwansa Allah ka sa da'awan da ya yi a amfani shi duniya har lahira Allahu akbar الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله muna isar da wannan taziya a farko zuwa ga iyalan sheik dr ahmed bamba duka iyalai da ya wuce bar muna roƙar allah ubangijin allah kara musu hankuri sannan muna isar da taziyanmu ga badiya zuwa ga shugaba balalau abdullahi balalau shugaban izala daga najeriya muna isar da taziya cewa wannan mu duka mu abi ya samu suke kusa mu ke nisa taka muna roƙon allah ya kara ma shugaba hankuri sannan muna isar da taziyyar mu zuwa ga maluman izala duka kakaf daga can kasar kano da nigeria at large hakanan kuma da dukkan dangin dr ahmed da suke kumashi muna isa da taziyyar mu gare su ubangiji Allah kara musu hankuri sana muna isa da taziyar mu dukka zuwa ga kanmu da kanmu dan izala wahabiya wa ahli sunna wal jama'a mun rashin babban malami mun rashin babban malami malami hadisi ubangijin Allah ya ji kan lahirarsa asar min usudus sunna zaki ne a cikin zakokin sunna Allah ya ji kan lahirarsa Allah sa ya huta dangi Allah kara musu hankuri izala Allah kara mata hankuri bangijin Allah mun roke ka abin da ya bar baya Allah ka duba kaga muna muna aika jajin mu zuwa ga dukan dangi duka baki da bangijin Allah ya ji kan lafiyan malam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin